sama da miliyan dubu sittin da hudu na sefa ne suka shiga aljihun gwamnatin Nijar a baya-bayan nan ta hanyar yajenoyin da ta cimma da bankin duniya da asusun lamani na FME ko kuma IMF da wacce aka saka wa hannu da kungiyar AFD mafari kenan aka buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta yi wa tsarin kasafin 2021 sabon karatu domin shigar da waɗannan kuɗaɗe ta yadda za a yi amfani da su wajen aiwatar da wasu ayyuka matakin da zai sa kasafin shekarar mai shirin karewa ya doshi biliyan dubu uku da saifa kamar yadda ministan kuɗin ƙasa ahmed jidud ya bayyana euh, euh, que nous avons reçu de notre euh, Euh, offensive euh, diplomatique de nos partenaires gwamnatin ta bayyana cewa za ta yi amfani da waɗannan biliyoyi sama da 64 a fannin tsaro da shirin tanadin cimakar da za a rarrabawa mabukata yayin da za a sayar da wani bangare akan farashi mai rahusa sai wasu ayyukan gine-gine da tsarin nan na ayyukan kawata birane le euh, projet ou les infrastructures au niveau du ministère de la Défense. les infrastructures au, niveau du ministère de, de, de, de l'équipement, euh, euh, Majalisar ta amincewa kudurorin gwamnatin ta hanyar ƙuri'a inda ɗaukacin 'yan majalisar da suka hallara suka yi na'am da ƙuri'u 129 saboda abin da suka kira gamsuwa da kudurorinta in ji Honorable Isaka Asuman shugaban kwamitin kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa. Uh, wannan kolektif na yanzu Eh, miliyar 64 nan yawanci duka dai biyan basu suka ne 'yan ƙasa su yi aiki da dama sun ƙara aikansu ba a biya su ba shine gwamnati ya ce to marmakin shi wani sabon aiki gara shi biya wa'annan 'yan ƙasa da sun ka aiki don su rayu shine kaga masu aikin gardari na hayoyi eh, wa'anda suka kama gwamnati kayan aiki wajen ministakin defense abin da ya shahi lakwal da sauransu tana yiwa da nan zuwa ƙarshen shekara kuma in allah sa an ka samu wasu kuɗi ba shi eh, ana yiwa a kirayo mutane saboda ai kolektif uku kenan in duk an ka samu wani abu ana kiran kolektif saboda gwamnati ba shi da 'yancin eh, eh, shi kashe kuɗin da babu cikin birji Wannan shine karo na biyu da Majalisar Dokokin Nijar ke yi wa kasafin kuɗin ƙasar karatu a bana sakamakon bukatun da ke tasowa. Sai dai zaman na wannan karan ya gudana ne a wani lokacin da 'yan adawa ke wa zaman nazarin kasafin 2022 saboda a cewar su rashin yin bitar kasafin shekarar da muke ciki kafin fara nazarin kasafin shekarar da ke tafe abu ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.